بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا وتا عشرين دقوة وتا ذو القعدة شكرا تدبو ديا دري هدو عشرين دقوة ga watan da shekara ta 1431 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shi ne dace da 31 ga watan goma shekara ta 2010 a lissafin turawa za mu ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama من التكبير إلى التسليم كأنك تراها نشك ناصر الدين الألباني الله يمسى رحمه a cikin wannan masallaci mai albarka na masjid ansar a nndc quarters a sharaɗa kenan idan ba ku manta ba satin da ya wuce dai muna magana ne dai akan wato karatun manzon Allah sallallahu alaihi sallama a cikin sallah wanda yau kuma za mu tashi akan rukuniyatul fatiha wa fatiha wa fada'iluha fatiha rukuni ce da kuma bayani akan falalarta malai ke cewa wa kana sallallahu alaihi wa sallama yu'azzimu min sha'ani hadhihi sura fa kana yaqulu manzo Allah yana girmama sha'anin wannan sura kuma ya kasance ma yana cewa la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitabi fasa'ida wa fi lafdhin la tujzi'u Salatu man salatun la tujzi'u salatun fiha bi fatihatil kitabi من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج هي خداج هي خداج wannan babu yana magana ne akan cewa karatun fatiha rukuni ce dole yace wa kana sallallahu alaihi wasallama yu'azzimu min shani hadhihi sura manzon Allah yana girmama sha'anin wannan sura din ta suratul fatiha ya ma kasance yana cewa babu sallah ga duk wanda ya sallah bai karanta fatiha ba ko sama da haka a wani lafazin cewa yi la tujzi'u salatun sallah bata isa ba wanda la yaqra'u ar-rajulu fiha bi fatihatil kitab wanda ba mutum bai karanta fatiha ba a ciki kuma ya kasance yana cewa duk wanda ya sallah bai karanta fatiha a cikinta ba to fahiya khidajun fahiya khidajun wannan sallah ta zama tauyayya ta zama tauyayya ko kuma ta zama tsumma abin da ake nufi da khidaj shine naqisa tauyayya wanda bata cika ba kamar yadda wata riwaya din ta zo ya ce tamam fa hiya khidajun gairu tamamin bata cika ba a kalmar larabci idan an ce ana nufin an nuqsanu ne wal fasad abu kuma lalatacce kamar yadda larabawa suke cewa akhdajatin cinnaka. wa khadajat idza waladat qabla tamami waqtiha sukan ce akhdajatin naqa ko kuma khadajatin naqa idan taguwa ta haihu kafin lokacin haihuwanta mana in ta yi bari sai a ce akhdajatin naqa wai so ake a me ake nufi da khidaj din a larabci kafin cikar halittar abu aka haife shi za a ce akhdaja to kaga sai zama nitajin ne fasid kenan haihuwa ce batacciya in wana idan kuka duba waɗannan hadisai da makaranta na farko ne yana nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa sallar da dubba ba a a cikin ta ba to gaskiya babu ita wannan yake nuna shi wajibi ne duk masallacin da zaka yi sallah ka yi sallah a masallacin da liman din ya iya karatun fatiha dan idan kai sallah a masallacin da limamin bai iya fatiha ba to Allah bai karba ba dan duk sallar da babu fatiha ba ta yi ba Ka ji aka ce ma ta zama tsumma ba ta da wani amfani alhamdulillahi rabbil alamin aramani arahimi aramani arahimi maliki yawmadini iyyaka na'budu wa iyyaka ka kaji ba kaga ya gama dagula komai da komai wannan ba wani fasali ba lissafi a ciki to ita sallah ba a wasa da ita kamar yadda wasu suke yadda kaga mota haka suke suke hawanta kawai duk wacce samu hawa yake shiga a'a idan zaka yi sallah ka tace masallaci ka tsantsene kai kokari ka kiyaye masallaci na gari wanda limamin ya iya karatu ya iya sallah ba wai kurin ka je kai ta ta kamar ɗiban karan mahaukaciya ba gaskiya duk wanda ya sallah bai iya fatiha ba bai da sallah wannan haka annabi ya faɗa to wannan kenan anan nan wani na hadisan a dunkule dukan sun kun lura suna nuna mana cewa sallar da ba a karanta fatiha ba a ta ba ta ciya ne ba a karanta ba ko kuma an karanta din bayan da Allah ya ce a karanta ba an lallata ta غير المنغروب عليهم منغروب عليهم ولا رالين كذا كذا كذا دو القرآن باب ولا أبو منغروب babu kuma an yi magana a ce wai waya wannan shine waya karatun gargajiya idan eh, ban kai maka faɗa kace gargajiya to addini gargajiya ne ai ba gargajiya bane ba addini ghairil maghdubi da ghairil maghdubi alaihim wala da da akwai bambanci tsakanin dot da kuma ga amma shi ma haushe in ya sha hausa ya koshi in ya fara karatun gargajiya sai mangare surar kawai mai wuce abinsa daka daka wannan yana nuna cewa a yi karatu mai kyau wanda Allah ya yarda da shi kuma manzo Allah ya yarda da shi wannan shine abu amintacce a gurin Allah kuma shine abin da Allah zai bada lada hadisin yana nuna mana cewa idan ba karanta fatiha ba sallar ta baci kamar yadda wasu mutane an samu wasu malamai suna da wani ra'ayi akan karatun fatiha cewa ba ma wajibi bane ba wanda za mu zo gaskiya mu tattauna akan wannan da yawa da annabi ya ce fahiya khidajin din nan wasu suka makale akan wannan cewa da manzala ke cewa man salla salatan lam yaqra fiha bi fatihatil kitab fahiya khidajin fahiya khidaj wai waɗanda ma ba su halar suke ganin karatun fatiha ba dole bane wai sai suka makale da wannan hadisin suka ce ah, to ai kaga annabi cewa yayi sallar bata cika ba ma'ana akwai tawaya kenan akwai ta kenan in an ce abu bai cika ba kenan ana nufin akwai shi kenan su a fahimtar su kenan wannan wannan yana nuna cewa as-salatu naqisatun ja'iza sallar ta yi amma ba ta gama cika ba gaskiya wannan kuskure ne kuma wannan ra'ayin ba na daidai bane ba dan ƙarar hadisan sun nuna cewa in dai babu fatiha to gaskiya babu sallah duk wanda ya fita daga sallarsa bai gama fatiha ba to wallahi sai ya mimit sallah sai ya mimit sallah wasu malaman sun ce karatun fatiha farilla ne daga cikinsu akwai imamu shafi'i akwai imamu abu imamu malik da imamu ahmad da jumhurin malamai sun ce karatun fatiha sallah farilla ne akwai sahabbai akwai tabi'ai da suke wada wannan ra'ayi kamar yadda ya a cikin almajmu sharhul muhazzab na imamun nawawi Allah ya masa rahama sun kafa hujja da wani hadisan da muka karanta wannan hadisan amma abu hanifa ya saba musu shi cewa ya wajibi ne ba farilla ba ne a mazhabar abu hanifa akwai bambanci tsakanin farilla da wajibi farilla ita tafi karfi wajibi kuma ko da baka yi ba matsala ba ne ba haka amma abun wa abu hanifa shi a mazhabar abu hanifa akwai farilla akwai wajibi abin da yake na dole dole shine farilla amma wajibi ba ba abin nan ba dole dole bane in ma ba a yi ba ma sallah ma ta yi in dai wajibi ne in ji abu hanifa aka ce to ya abu hanifa ya za ku yi da wannan hadisai da manzo Allah ya ce magana ya ce ai ba hadisin baya nuna cewa sallah ba ta yi ba cewa aka yi kurin ba ta bata kammala bane ba bata kammala ba malamai suka ce wannan ra'ayi na Abu Hanifa ba daidai bane kuskure ne kuma ya saba wa zahirin hadisin da annabi cewa la salata babu sallah me wani tawili zaka yi akan wannan babu sallah to amma shi Abu Hanifa da yazo sai ce la salata ai la salata kamila babu sallah cikakkiya liman lam yaqra bi kitab ga wanda bai karanta fatiha ba jumhur malamai kuma suka ce la salata babu sallah kwata kwata da wanda bai karanta ga wanda bai karanta fatiha ba da aka je zance mafi inganci wanda ya fi tabbata shine wajibcin karatun wato fatiha an samu wani ra'ayin da suke cewa karatun da za a ce ma in ba a yi shi ba a sallah shine zai zamanto sallah ta baci shine idan ya zamanto an yi ƙasa da aya uku amma yanzu a mazhabar Abu Hanifa da ka zo a wannan ra'ayi da za ka zo kai Allahu akbar da ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin Allahu akbar kai ruku'i sami allah Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu kai sallama sallaka tayi da da ka karanta ƙasa da haka to shine ma da bai ta yi ba abu wani kaulin wani kaulin kuwa su a wajen su ma ko da aya ɗaya ne ma karanta ma ta yi kuma ba ba sai fatiha ba yanzu kana zuwa kana kabara kana Allahu akbar mudhammatan Allahu akbar sami Allahu liman hamidu sallaka ta yi dalili aiwa Allah ya ce a fakra ma ta yassara ko faƙara o ma ta yassara min alquran ai Allah ya ce ku karanta kurum abin da ya sauka na alqurani to Allah ya sauke wasu malaman kuma suka yi kafa hujja da wannan hadisin cewa wajibi ne in zo yin sallah ai karatu a sallah amma ba ba wajibi ne karanta fatiha kawai mutulakin karatu ne mutulakin karatu ne shi ma wannan ra'ayin ba ra'ayin daidai ba ne kuskure ne ra'ayi ne na kuskure dalili kuma shine aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar mana da cewa kullum manzon Allah idan zai sallah yana karanta fatiha cikakkiya cikakkiya babu wani tawaya a cikinta kuma wacce aya din da suka kafa hujja da ita faqara'u ma yassara min alqur'ani ai ba aya tana magana bane akan karatun wato a sallah ta farilla tana magana ne akan sallar dare idan kun zo sallah ta dare qiyamul laili to ku karanta abin da ya sauwaƙa. a gare ku na karatun qur'ani ba wajibi ba ne sai mutum ya sauke gaba ɗaya a cikin sallar da haka ba tana magana ne akan wai idan kun zo sallar farilla kurum abin da ya sauwaka gare ku shi za ku karanta ba ba haka take nufi ba kuma ayar bata bata sauka akan wannan ba kuma yanzu magana da ke cewa waya karanta aya uku i sama shi kuma daga ina shi ma babu hujja ya kai waya shaidu wanda ya karanta aya uku i kasa daga uku i sama shine to wannan iyakan cewa cewa in kai uku din yayi amma kasa da ukun bai yi ba shi fa babu hujja akan wannan babu dalili babu hujja akan wannan da aka dai abin da ya fi dacewa shine abautar da mutane akan bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama amma kada dora su akan bin ra'ayi na wata mazhaba wacce take ta saba wa sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama to wadannan hadisi a dunkule suna nuna mana me rukuniyatul fatiha kenan wannan kuma shine ra'ayin Sheikh Nasiruddin Al-Albani kamar yadda ya kawo a cikin waɗannan hadisai wajibi ne a karanta sai yake cewa waya qulu waya qulu qala Allah tabaaraka wa ta'ala qasamtu salata بيني وبين عبدي نصفين فنصف خالي ونصف خالي عبدي ولعبدي ما سأل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي ويقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله تعالى أثنى علي عبدي ويقول العبد مالك يوم الدين يقول تعالى مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال فهؤلاء لأبدي ولأبدي ما tunan kuma ya ce ya ƙulu wa ya ƙulu manzan Allah ya kasance yana cewa alallahu tabaraka wa ta'ala Allah ya ce ka salata baini wa baina abdini spaini na raba sallah tsakanina da bawa na kashi biyu a nan gurin ba sallah ake nufi ba ana nufin fatiha ne kalmar as-salata anan sai ka ce qasamtu al-fatihata baini wa baina abdi kenan min babi a itlaqil kulli wa iradatil juz'i kenan ayi itlaqin abu gaba daya amma ana nufin wani bangare ne sallah anan ana nufin fatiha ne saboda ai sallah ba ta yiwa in babu fatiha din kamar yadda manzo Allah yake cewa alhajju arafa kaga ai arafa hajji baya yiwa idan ba hawa arafa ba ko ba ka bane ba to Allah ya ce na raba fatiha tsakanina da ni da bawana nisfaini kashi biyu fa nisfu hali wa nisfu hali abdi rabin fatiha nawa ne rabi kuma na bawa na ne ka duba karamcin ubangiji kuma ya ce wali abdi ma sa'ala duk abin da bawa na ya roƙe ni to na bashi a cikin wannan Fatiya din bari ka ji falala da sirrin da ke cikin Fatiya. sirrin Fatiya mai asali kenan ba na abin nan na gargajiya ba <laughs> ranzo taruwa abin nan ce jama'a karanta bi sirrin Fatiya. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فاتحة بسبب الفاتحة بداني لا يجوز بدعة مذمومة مكروهة ga abin da annabi ya faɗa ƙarara riwaya da hujja ya ce ikra uku karanta ya qulul abdu bawa yana ce alhamdulillah rabbil alamin ko dukkan dangin yabo da godiya su tabbata ga ubangijin talikai yayin da ka zo sallah kana cewa alhamdulillah rabbil alamin to ga abin da ubangijin ka yake faɗa dan idan ka zo sallah ka rinka tunawa sai ce hamadani abdi sai Allah ce bawa na ya gode mu wa yaqulu abdu bawa zai sake cewa arrahmanir rahim shi dai rabbul rabbil alamin ce ne a shine kuma arrahman shine kuma arrahim sunan Allah ne mai rahama mai jin kai mai rahama ga mamiya mai rahama ke bantacciya ga mu'minai ranar tashi alkiyama rahama ga mamiya a duniya kafiri da musulmi duk sun shiga cikin rahamar ubangiji yanzu kafiri ma an saukar da ruwan sama ai kaga yana samu in an zo rabon arziki kaga yana samu in an zo samun kaza kaga yana samu ko ba ka ba to wannan arrahmanu kenan rahamarsa da ya sake ta hatta kafirai ma sun samu arrahim rahama ce da suke ta shafi kiyama kadai a kiyama ba wanda yake samu arrahimu sai mumini kaga ba wanda yake samu ni'imar ubangiji ke cikin kiyama sai wanda ya mutu yana imani Allah ya mana arzikin imani da mutuwa ce to idan ka ce rahman rahim ya qulu ta'ala sai Allah ce asna alayya abdi sai Allah ce mai asna alayya abdi bawa na ya yabe ni to wa yaqulu al bawa zai sake cewa maliki ya yaqulu Allah ta'ala shi kuma Allah zai sake cewa majjadani abdi uban bawa na ya girmama ni kalmar majjadani tana nufin azzamani kenan yayin da kace maliki yawmiddini mamallakin ranar sakamako kenan mamallakin ranar ƙarshe kenan to sai Allah ce ka majjadani abdi bawa na ya girmama ni ya abd bawa zai sake cewa iyaka na abudu wa na sa'in. ya Allah gare ka muke bauta kuma gare ka muke neman taimako gare ka muke neman agaji da tanyo kala sai Allah ya ce fa hadihi baini wa baina abdi Ta wannan fa shine tsakani na da ni da bawana ya gama nema sannan kuma yanzu ya dawo yana tabbatarwa cewa bauta yake yi gare ni iyaka na abudu kai kadai shine ma'anar iyaka kai kadai muke yi wa bauta wa iyaka nasta'in kuma kai kadai muke neman taimako wannan magana ta cewa kai kadai muke yi wa bauta kai kadai muke wa neman taimako akwai wani nau'i na mubalaga na kaiwa matuƙa da kore yi wa wani Allah bauta fa dan ya fuka ce na abudu iyaka ko na sa'inu iyaka idan ka ce na abudu iyaka wani zai iya shiga ma akwai kofar da za a iya shigar da wani ko na sa'inu iyaka amma kana zuwa don karewa ma kama rufe kofa ka ce kai kadai muke yi wa bauta akwai wata magana za su shigo nan babu to shine Allah ke cewa wannan shine tsakani na da ni da bawana ma'ana shi bawa ne ni kuma ni ne abin da ake yi wa bautan kaga wannan yana nuna ashe bawa fa kai fa bawan Allah ne fa kai fa bayan da zaka kai matsayin Allah fa kai fa kana da alkadari kana da iyakarka ba za ka ƙetare ka wuce iyakar inda Allah ya ajiye ka ba to ne ce wannan shine tsakanina da bawana to shikenan wali abdi ma sa'ala daga yanzu duk abin da bawana ya roƙe ni a cikin wannan sura to na bashi Da gudun abd sai bawa ya yace ihdina siratul mustaqim ya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya an baka siratul ladina Amta alaihim hanyar waɗanda kai ma ni'ima ghairil maghdubi alaihim ba wanda kai fushi da su ba su ne Allah ya fushi da su yahudawa wala dallin banda kuma batattu su ne suwa da kirista kala sai Allah ce fa haula ili abdi waɗannan abubuwa din gabaki ɗaya na bawa na ne don shi yake roƙa wali abdi ma sa'ala duk abin da kuma ya roƙe ni kuma na bashi to malam duk wanda ya karanta fatiha fa insha Allah tabaraka wa ta'ala haka suke ganawa tsakaninsa da shi da Allah to anan gurin malamai sun kafa hujja da wannan hadisin cewa ashe fatiha ma ba a cikin bismillah take ba a bismillah ma ba a cikin fatiha take ba haka ne waɗanda suke kore bismillah a cikin fatiha suka ce kaga anan da a ce bismillah tana cikin fatiha ne to da in an zo farawa sai an ce bismillahirrahmanirrahim kaga aya dai kenan alhamdulillahi rabbil alamin kaga aya biyu kenan har zuwa ƙarshe yanzu anan gurin kun ga an ce bismillah suka ce ashe wannan dalili ne da ke nuna cewa bismillah ba ta cikin fatiha kuma wannan hadisin shine hadisin da ya fi fitowa fili karara da suka kafa hujja da shi su cewa bismillah ba ta fatiha dalilin sa gaba suka ce ai daman ita fatiha ita ce sab'ul masani da Allah ce wa laqad atainaka sab'an min masani wal qur'an al azim ya suka ce ayoyi ukun farko cikin fatiha duk yabo ne ga Allah ko farkonsu alhamdulillah ko ayoyi ukun ƙarshe da za su baka cikatan shida su kuma addu'a ne wa yake ko ko ba ka bane ba farkon shine ihdina siratul mustaqim yanzu anan ku duba misalin alhamdulillahi rabbil alamin kaga yabo ne arrahmanir rahim kaga yabo ne maliki yawmiddin kaga wannan ma yabo ne ko yawwa ko na hada alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin in ka dauki haka misalin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaga yabo ne kaga duk waɗannan gaba ɗaya bawa yabo yayi to akwai kuma roƙo اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين waɗannan gabaki ɗaya bawa nema yake yi to anan sai suka ce wannan ƙarar yana nuna cewa bismillah ba ta ciki danda tana ciki da an saka data Um, imamu shafi Allah masa rahama ya yi kokarin ba da amsa dangane da wannan bayani da wannan bayan Allah suka yi sai dai duka jawaban da ya kokarin bayarwa kamar yadda imamu shaukani ya ambata ya ce wala ya fa anna hadhihi al-ajwiba minha ma huwa ghayru nafi' wa minha ma huwa da'if amsoshin da ya bayar gaskiya akwai waɗanda ba su da amfani kuma akwai ma masu da'ifanci imamu zailai a cikin littafin da sana nasbur raya ya faɗi rayukan malamai dangane da hukuncin bismillah a sallah kun san idan ba ku manta ba cikin karatun namu da suka gabata mun yi magana akan shin bismillah tana cikin fatiha ko ba ta ciki to yanzu nan ga mun zo wata gaba yaya za mu yi warware mana matsala tunda Allah ya ce na raba fatiha tsakanina da ni da bawa na kashi biyu to ya aka yi da Allah ya bayani akan ya raba fatiha in dai bismillah tana cikin fatiha yaya aka yi bai ambace ta a cikin nan ba ra'ayi na farko daga cikin maganganun malamai akan fata suka ce bismillah fa kwata-kwata ma ba a cikin alkur'ani take ba sai dai kurum cikin suratun namli suka ce bismillah ma ba ma ayar qur'ani bane in banda ta zo a cikin suratul namli zuwanta a cikin suratul namli kawai shine yake nuna cewa aya ce a cikin namli kawai wannan kuma shine ra'ayin imamu malik da wasu daga cikin hanafiya da wasu daga cikin hanafiya to ya kuka ji wannan ra'ayin innahu min suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim nan ka ai mutum bai sai kore ta ba <laughs> to amma duk sauran wuraren fa akwai ta cewa magana ta biyu suka ce aya ce a cikin kowace sura duk wata sura ba ta farawa sai da bismillah haka suka ce kowace sura da bismillah take farawa ko kuma wani bangare daga cikin sura din wannan shine ra'ayin imamu ash-shafi'i da waɗanda suka goyi bayansa kuna fahimtar rayuka shafi'i ya ce aya ce a cikin kowace sura ko can kuma sun ce ba aya bane a kowace sura sai suratun namli kawai to akwai yan tsakiya suka ce duk inda ka ga bismillah a rubuce to a cikin qur'ani take sai dai an kawo ta ne don buɗe surori kowace sura wato kaman wata aya ce da Allah ya yi ta dan a buɗe sura kawai kaman wata aya ce da Allah ya yi ta dan me dan a buɗe sura shi yasa ake karanta ta kowace sura aka zo ita kadai ake karanta ta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an saukan masa da inna kal kausar yazo yana ba da labari cewa an saukan mun da inna kal kausara da yazo zai karanta musu sai ce بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر wannan shine ra'ayin Ibnul mubarak da dawud al-zahiri da mabiyansa gaba daya kuma shine abin da aka nassanta a mazhabar imam ahmad ibn Hambal. kuma da yawa cikin malaman abu hanifa da yawa na hanafiya kenan sun taba kan wannan ra'ayi din kuma wannan shine abin da muhaqqiqina min ahli ilmi manyan malamai mazuwa ilmi abin da suka faɗa kenan kuma idan ka ɗauki wannan ya fi gama hujjojin ga baki ɗaya Abdullahi da Abbas ina cewa kana Nabi bisa lasan wasallam la ya'rifu fasla surati hatta yunzalu alaihi annabi bai san abin da yake rarrabe tsakanin sura da sura ma sai lokacin da aka saukan masa bismillah rahman rahim ma'ana annabi ya zo karatu zai haɗewa yake gaba ɗaya amma da aka saukan masa da bismillah sai aka a'aje su a farkon kowace sura kenan ji abdullahi dan abbas Allah masa rahama da shi ake da bismillah ake gane ƙarshen sura da farkon sura kuma wani aka abu dawo da ya rawaito Allah masa rahama a ah, maganar ke cewa ita bismillah aya ce mai zaman kanta ba ta cikin fatiha aya ce mai zaman kanta ku ji da kyau ba ta cikin fatiha amma aya ce a cikin alkur'ani shine abin da ya kamata a ɗauka ma'ana kamar yadda sauran surori suke da ayoyi ko to ita ma bismillah tana da zaman kanta ne ma'ana eh, eh, eh, kamar tana tsayawa ne on her own kenan akan zaman kanta take ita ma kanta mai zaman kanta ne wannan shine ra'ayin da ya fi kubuta daga dukkan itirazi da kuma samun mushkila to amma akwai wuraren da annabi ya tabbatar yana karantawa sallallahu alaihi wasallama ita wannan bismillah din an samu duk lokacin da zai fatiha sai ya yi da bismillah kuma idan zai karanta sura sai ya yi da bismillah ko tilawa qur'ani mutum yake ya gama sura sai ya yi bismillah ya shiga ko ba haka bane to kaga sai a karanta in banda suratu bara'a suratu tauba kenan ita ba a bismillah ita ba a ce a yi bismillah ba kurum wucewa ake in dama an kaga amma ba bismillah ai da dan dama dama nan saboda ita wuta ne a ciki wato an yi rubdubu aka yi wa kafirai da mushrikai a ciki bara'atun min Allah wa rasulihi Allah ya barranta shi da Allah da manzon Allah dangane da mushrikai da haka magana da ke ciki ba ta da bukatar ma amma yi bismillah idan kaga mutum ya zo gida yana tsayawa yana kwankwasa kofa yana sallama ai kaga da dan dama dama yayin da aka kawo mai farmaki aka koro shi zai sallama ba wani sallama da zai kowa afkawa zai yi wuce kuma ya tabbata a cikin dukan ƙura'ani da ake rubutawa ana samun ita bismillah din to wannan kenan idan kuka lura a nan gurin ku duba a hadisinku a littafinku. ku sai ya ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim dallin in kun lura hadewa yayi wannan yana nuna daga ihdinas siratal mustaqim har zuwa abin da ya biyo baya ayoyi ne guda uku ko ba wai aya ne guda biyu ba duk da cewa akwai sabanin malamai shin bismillah tana cikin fatiha ko ba ta ciki su yan shafi'iya ne suka ce tana ciki tana cikin fatiha kaga ana a su in kace bismillah aya ɗaya kenan ko yawa alhamdulillah rabbil alamin aya ta biyu za ta to ba wai alhamdulillah shine aya na farko ba a shafi'iya kamar yadda bayani ya gabata daga idinar siratul mustaqim da abin da ya biyo bayan sa kuma wannan ayoyi ne guda biyu to amma irin su imamu malik da sa waɗanda suke cewa ba ta cikin fatiha suna cewa ihdinas siratal mustaqim da abin da ya biyo bayan ihdinas siratal mustaqim din nan kamar yadda yake anan a rubuce suka ce ayoyi ne guda uku ayoyi ne guda uku ayoyi ne guda uku yanzu a nan gurin alhamdulillahi rabbil alamin aya ɗaya ko ar rahim aya biyu ko maliki yawmiddin aya uku ko ihdina iyyaka na'budu wa aya na ihdina siratal mustaqim na siratal ladina an'amta alaihim ah shida ko غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا زمانه a malikiya kenan kun ga bakwai ta fita to amma a shafi'iya ba haka bane bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك A أهدنا الصراط المستقيم كو إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم شدكو صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعم أولا ما سبعك من سبع كيلان الشافعية تو إذن ذاكو غسنا ربي واني وجن أنعمت عليهم سيسسك آية سومالي كواكينا can kuma sai suke haɗewa ina fata ana fahimta to ala'i hal ala'i hal na'am kuma ga cikin wani bangare kamar yaya ar-rahman rahim wani bangare na bismillah yazo to kuma sai me to me magana ana magana cewa eh to bismillah din gurin gumdin ta ko to arrahman rahim duka bismillah ce shikenan mu yanzu muna magana ne akan dunkulalliyar bismillah gaba daya kai dan ba shafi ne ko ba malike ne kai <laughs> wanda ga dauka galiba yanzu idan mun zo karatu cewa muke ihdinas siratal mustaqim ko siratal ladina an'amta alaihim sai mu tsaya ko ku haɗewa ake siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim dallin kun zama shafi'awa ke <laughs> ala'ayi hal annabi sallallahu alaihi wasallama inda ya sallah yana karanta bismillah a tare da fatiha da kamar yadda yake karanta a kowace a sura to amma anan matsalar shine dole dai kowa ma ya kokari dai ya mai da fatiha din ta zama aya bakwai saboda yanda Allah ya faɗa walaqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim kamar yadda yake cewa kan sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma anzalallahu azza wa jalla fi tawrati Allah bai saukar ba a cikin at-taura wala fil injili Allah bai taba saukar ba a cikin injila misla ummil qur'ani bai taba saukar da wata sura irin fatiha ba kaji fa kai malam a gaba daya at ita ce littafin waye eh ta waye tana ta annabi Musa ko linjila fa ta annabi Isa Qur'ani kuma fa alam Muhammad to da attaura da linjila gaba ɗaya ba a taba saukar da wata sura mai kima da daraja irin ummul Qur'an ba kaje umma fa aka ce mata umma umman Qur'ani kenan ita ce Fatiha shine manzala ce wahiyat sab'ul masani ita ce as-sab'u al-masani me yasa aka ce da ita as-sab' saboda tana da ayoyi guda bakwai kuma mun lissafa muku ayoyin nan guda bakwai in ka suka bismillah to in ma baka sa ba dai ga yadda za ta fito wal masani me ake nufi da masani abinda ake yawan maimaita shi yanzu wa zai gaya mu kullum musulmi yana karanta fatiha sau nawa a rana waye zai iya calculation ya iya gaya mu guda nawa guda goma sha bakwai Kullum sai ka karanta fatiha sau goma sha bakwai malam da nafila da bayi kwaya biyu ko kwaya hudu nawa kenan shida la'asar kwaya hudu ya zama nawa magariba fa kwaya nawa sha uku ishayi sha bakwai kullum kwanan duniya sai ka karanta fatiha sau goma sha bakwai to wannan shine gaskata fadin Allah wa laqad atainaka sab'an min al-masani sab'an min al-masani ay min al-masani allati allati wato yu'adu qira'atuha wanda ake yawan maimaita karatunta babu surar da musulmi ke yawan karanta ta kuma bai gaji irin fatiha tana da falala annabi ya bata suna shafiya ce kuma rukiya ce ana ce da ita mai warkarwa kuma ana rukiya da ita magani ce in abu ya dame ka karanta fatiha ko a cikin ruwa ne ka sha ka sha mamaki insha Allah ta'ala karanta da ikhlasi da gaskiya da yadda da ita da imani da abin da ke cikinta insha Allah ta'ala ba wani ya je kunama ta harbe shi ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ta neman magani ya za a yi ya za a yi abu ya gagara babban mutum ne sai sai sai sai ya samu wasu daga cikin sahabbai ce Allah ku yi min magani sai wani daga cikin sahabbai ce ai ina da magani ce mai magani ya ce ya ce zo mu maka ya karanta masa fatiha da masa addu'o'i kawai sai mutum ya warke ya dauki abin duniya da na arziki ya bashi ya dawo shi ya rasu ga abin da muka dan samu fa albarkacin <laughs> shi kenan sai manzo Allah yake cewa wa ya baka labari anna haruqiya wa ma adraka anna haruqiya wa ya gaya ma cewa ruqiya ce ni ma dan ka sama mu abinda kuka samu ku dan bani ni ba da haka ana yin addu'a da ita wani ga garin ciwon kai da yake damun ka kurum wallahi abinda zaka dauki ruwanka a kofi kurum kai haka da kyakkyawan ikhlasi ka karanta fatiha lafiyayya ka gama kurum ka dirke ruwan ka sha ka ce ya Allah ka Allah ko jikinka ya dame ka zazzabi karanta fata a ciki kurin ka ɗiba ka wanke jikinka na'am <laughs> kaji kaga sharar dan bida ko <laughs> kaji kaji wai wai wai ana karanta wai kafa uku kaga wannan kafa bakwai ko kaga wannan maganan kafa kafa din nan fa <laughs> yana bukatar hujja duk inda ga jajiya an kaza kafa kaza to wallahi wannan wani adireshi ne da ke nuna ma ga mutanen ne <laughs> ka ji wai kafa bakwai za a yi amma wai sai a tsaya wai iya iya ka na gudu iya iya ka na gudu iya ka na kar ka da sauran to su sauran ayoyin mai laifin su to sharrin bid'a kenan sai ga jama'a karanta ta iya iya salihina <laughs> Allah ya sauke wala ita ita bid'a ka san ba ta da ga'ida kowa bugawa yake kawai na'am a karanta ka manya. eh kwarai ko da gaske a karantawa haka zaka yana ma ga da aka ce karanta haka ka yana motsa shi an gani ba wai wai alhamdulillah rabbil alamin to ala arama kana wanda za ka shirge shi da yawu ne kawai <laughs> ai akwai kazanta ba a ci a karantawa za ka yi numfashinka ya wannan alama illa kamar guri ne da zaka iya kama ko guri haka ko ciwo yake maka kona ba kai karanta ka toba saboda ita rukiya ce ana magani da ita to kaga wannan shine abin da nasi ya tabbatar a yi amma ba wai a a dauki bakin allofa ana rubutawa ba masu garni kenan ana zarni ana kada ana sha ka Allahu akbar da ma yanda ake amma wallahi har siga ake ake zuba rubutun shan nan siga a rubuce kuma ma wani abu ma wallahi surkulle ne malam idan kana neman maganin farin jini sai sai sai sai akwai abin da za a zana maka amma kamar yi araka to kamar a zana maka Muhammad bim ta Muhammad sai ayi ta katwa mu ham wani mim din ta biyu mat katwa ita ma kaga katuwar mimun katuwar mimun a tsakiya to sai a sa sunanka da sunan yar abana ɗinka da kake nema <laughs> a cika maka allo da shi a rubuce maka a cika ma allo da shi sai a baka je kai ta sha to duk wannan ba shari'a ne ta ce ba na sini ce ai ba sharrin malaman bid'a kenan da suke ɗora mutane abin da yake malam ya zan bihillah abin da Allah bai izini da shi ba kuma bai faɗa ba to amma alhamdulillah gaskiya ta zo kuma sunna ta bayyana ko yawwa a wata riwayar manzo Allah cewa yayi ala ala uallimuka suratan ma anzala fi at wala fi zaburi wala fi injili wala fi qurani mislaha ko mislaha in baka labarin wata sura da Allah ya saukar da babu ita a cikin at-taura ba a saukar da irinta a at-taura ba ba a saukar da irinta a cikin linjila ba ba a saukar da irinta a cikin zabura ba kai hatta alqur'ani ma babu surar da ta bita in baka labari ce ya eh, kware ko ya rasulullah ubay bin ka'ab kenan ce a sanar da ya manza Allah ubay yake cewa fa inni arju alla akhruja min zalika albab hatta hatta tu'allimaha yace wallahi ina fatan kada annabi ya fita daga wannan kofar face sai ya sanar da ni ko ba zan fita daga nan ba sai na sanar da kai ka santa hatta ta alama annabi ya tashi sai na tashi sai ya kama hannuna yana ta ban labari muna magana muna magana har sai da muka zo daidai fita bakin kofar sai na gafa za a fita annabi fa ya manta bai gaya mun ba sai na ce ya rasulullahi abin nan da kace za ka dan gaya mun dan ya ce annabi ya ce ba zan fita daga nan zuwa wannan kofar ba daga nan masallacin ba zan fita ba sai na koya ma ita na gaya maka ita to sai ga annabi ya dauki hankalinsa ya dauke hankalinsa ya dauke shi ma'ana wani abu ya dauki hankalin manzo Allah na bashi labari sai ga kamar annabi ya manta sai na tunatar da shi sai ya ce a suratul lati qultali li da kamar labari shine sai manzo Allah ce da ubayyu fa kaifa taqra'u idza qumta tusalli me kake karanta an zaka yi sallah sai yace sai na karanta masa fatiha sai manzo Allah ce hiya hiya wa hiya sab'ul masani wal qur'an al azim alladhi utitu ba'd ai wannan din ita ce kuma ita ce as-sab'ul masani wal qur'an al azim da kuma alqur'ani mai girma Alladhi utitu wanda aka bani wannan hadisi ne sahihi kamar da imamul hakim ya faɗa ala sharti muslim wannan yana nuna mana falalar da ita fatiya din kenan ko yawwa shine sai malam ke cewa amr sallallahu alaihi wasallam al-musi'a salatihi ko an yaqra biha fi salatihi haka ya umarci mai bata sallarsa ya rinka karanta ta a cikin sallar ta sa mai bata sallan nan tasa wannan bawan Allah da ya shigo masallaci ya yi sallah gab gab gab gab gab sama sama sama haka ko sai ya zo yau manzan Allah sallama sai manzan Allah ya ce irji a fasalli fa innaka ko ma ka je kai salla dan ba salla kai ba to annabi ya ce da shi ka karanta fatiha idan ka zo yin sallah ka karanta fatiha wa ya ce kuma liman lam yastati hifzaha wani kuma ya zo ya kasa haddace ta sai annabi ya ce da shi kul subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah wani ne ya zo shi kuma ya kasa haddace fatiha bai rike ta ba bai kiyaye ta ba sai aka ce da shi to ya ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah kullum abin da zai ta karantawa kenan a maimakon fatiyarsa wannan yana nuna mana yanzu da wani zai zo musulunta a hannun ka yau dinnan. Ka ga bai iya fatiya ba to ya za ka yi sai ka zaunar da shi dole sai ya iya fatiya yanzu ka bashi subhanallahi walhamdulillah ya ta yi in ya kabbara Allahu akbar subhanallahi walhamdulillah subhanallahi walhamdulillah in ya ji ya gaji ya rukuyi in ya rukuyi me zai bala ya ta maimaitawa wannan ita ce shine karatun wanda yake bai iya fatiha ba ko kuma a samu mutumin da shi kuma a duniya tun da Allah ya shi yayi yi haddace fatiha ya gagara za a iya samu eh ya gagara yayi yi? ba wai fa samun musulunta ba ba fa sabon musulunta ba ba duk rikicin mutum a duniya na indi an tsuguna haifin shi musulmi ai dole ma iya fatiya ka ko kwakwalwar majina ce da shi sai dai irin sababbin musulunta nan kamar turawa ana iya samu to wanda bai iya ba ku bashi wannan tasbihin kawai ko wani abokinka kafiri ya musulunta ka bashi kurin ya ce yi wa qala li musii al musii salatihi ya ga wanda ya bata sallarsa fa in kana ma aka qur'anun annabi ce inda qur'ani faqra bihi ka karanta wa illa in babu fa ahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu ka faɗi alhamdulillah ka ce Allahu akbar kuma ka ce la ilaha illallah shine fa ahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu fa ahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu haka annabi ya ga wannan bawan Allah to wannan ya nuna ashe akwai lokacin da zai yiwu fatihar ma idan wani dalili ya zo gitta ba za ta karantu ba ko uzuri ne dalili ne yasa yanzu misali ai akwai mutumin da yake wani cuta ya same kai losing memory ɗinka gaba ɗaya ko ba ka wani mutum kurin ka ga yayi wani ciwo ya farka ya manta komai wallahi malam ya'yansa ya zo ce wannan kuma waye ne dansa ne ba matarsa sai ce waye wannan sai a ce wance sai ce wance lokacin zai fara haddancewa ƙwarai da gaske babu wani abin da zai Wani rubutun bai san komai a ciki ba kuma dama ya iya ila. ba abin da zai sani ta Allah raba mu da wannan musiba malam kaji da Allah ya zo kama bawa ba abin da baya kama shi da shi wallahi na'am wani buguwa kurmi da ya kwalu kan ya kwalu shi kenan kurum gaba ɗaya yadda kasa an an tsiyaye kwakwalwa ne gaba ɗaya sai zama gaba ɗaya kawai ya zama empty kawai akwai wanda tafiya fa sai da aka zo ana koya mai tafiya wallahi na'am a tafiyar ba da kwakwalwa ya koyan ta ba ka iya ka rike ga yanda ake dogarawa za a tashi ga yanda ake zama to komai sai an koya mai tafiya sai an zo ana mai ta ta ta ta ta ta ta ta yana yi <laughs> subhanallahi yanzu irin wannan mutumin babban mutum ne watakila musulmi ne ya saba watakila ma mahaddacin qur'ani ne to sai ya wayi gari kuma yana musulmi ya yi ciwo ya farka bai iya fatiha ba sai a ce ba zai ba ka bashi subhanallahi walhamdulillahi ka bashi subhanallahi walhamdulillahi to wannan yana nuna mana a cewa ashe ita kanta fatiha din idan wani dalili ya gittaya to za a zo a za a kyale ta ba za a karanta ta ba to abu na ƙarshe da za mu tsaya a kansa shine shin za a yi karatun fatiha bayan liman ko ba za a karanta ba za a yi karatun fatiha bayan liman ko ba za a yi ba a? Ah? tai to insha Allah sai wani sati shine za mu karanta don naga akwai dan jayayya da yawa a ciki da maganganun malamai da yawa wanda ba za mu iya gamawa ba a wannan gajeren lokaci abin da muka faɗa ne dai Allah ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa ya mana rangwame assalamu alaikum warahmatullahi بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله wa آله wa والتابعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ba Allah yana cewa wai Allah ƙara malan lafiya amin malan da Allah na tambaya ne akan makarantar matan aure da aka ce za a bude a wannan guri mai albarka bayan sallah karama yana tambaya ne akai insha Allah ana hanya kamar yadda muka sanar da ku za a bude makarantar matan aure da kuma islamiyya ta yara amma fa islamiyya standard islamiyya ba wai islamiyya ta ya sayyidi da za ana ana ana wake-wake ba islamiyya sosai ta fi sabilillahi yawwa in Allah ya sa da ana nan ana kai an aiki ma ya nisa kuna yanzu abin da ya saura a yi na san bai wuce fenti ba da yan kujeru da za a saka insha Allah za ku ji sanarwa tuntunin ma amma buga fom din jira ake kawai um, a gama aikin sai a fara sayar da fom din insha Allah sai a fara karatu bi kuma idan lokacin yanzu za ku ji sanarwa a dukkan wurare da ya kamata ku ji sai ayi addu'a Allah ya bada ikon kammalawa waɗanda suke taimakawa Allah ya yalwata arzikinsu ya saka musu alkhairi kuma ya ba su ikon taimakon addini don aiki ne mai wahala kwarai da gaske yana buƙatar kuɗi mu kuma babu kuɗin sai dai karatu kurum <laughs> to gaskiya ne ba wannan ba Allah cewa ke na maka Allah wato batun bara'a dinnan da ka faɗa to idan mutum kuma sunansa bara'atu fa wannan ina jin daga mata kenan sunanki bara'atu to wace aka miki bara'atu ka san yawanci iyaye ana irin wannan kuskuren kurin da an ga suna kurin sai abin nan wai wata ma sunanta lantana afwan fa astaghfirullah ko ya guri kan kan kan da jira faskaro wani suna wata kuma sunanta sai ya kulu akwai izawaka har amma kai kar ku gari wani ko amma ai sai a ƙara sai a ƙara sai ta sa lura da <laughs> akwai alhamdu ko subhanallah na'am eh mana sarkin malamai dafa to yanzu mai kaji mun eh ban ba wannan albara'u sunansa bara'u wannan kuma bara'atu na'am eh, eh. sunanta lawan zanna ai akwai su da ka ya koyan wana waɗannan sunan tsarki da mutane suke sawa ya kamata mutum ya sa suna mai ma'ana kuma da an samu magabata suna sa shi yanzu dan girma Allah zuwa sa mutum wai suna wai alhamdu to akwai wani ma ɗalibi a jami'ar musulunci ta madina shi kama yake karatu sunansa subhanallahi <laughs> wallahi akwai wani kuma shi kuma sunansa anzir kulla musafirin da sunansa da sunan babansa kaga sunansa andir sunan ubansa kulla sunan kakansa musafir wallahi malam da aka zo sunansa kaga sentence ne fa kawai sai tashi andir kulla musafir har ma gyara yake wa malam ce ah, a lalala ba haka bane sunansa andir, kullu musafir ya gyara to gaskiya nan kurakurai ne wanda ba daidai bane ba ba daidai bane inda da an riga an saka to shikenan amma wallahi ba daidai bane in an ga dama sosai kuwa wa hana canjawa kai sosai kuwa ana iya canja suna ai yanzu nan kaga dama kaga sunan da aka sama bai ma ba kurin ka canja wallahi Allah kuwa sai ka canja ka je ka ba hanyoyin da ake bi ana canja in a hukumance ne zaka je ka buga a jarida ka yi waye ga iyaye kuma ai eh zaka canja yan document ɗinka duk sunan da aka sashi mara kyau ne manzo Allah ba ya ce canja mutane suna ba annabi ya ce canja mutane suna da haka duk wanda yake sunansa ba sunan kirki bane sa kuma akwai abin da muke yi mu ma hausawa fa sunan nake shi ma duk bai da wani asali kawai dai jone jone ne yanzu kamar yanzu misalin bahaushe kaga muhammadu sai ga akwai muhammadu awwalu muhammad sani muhammad salisu muhammad rabi'u muhammad khamisu muhammad sadisu muhammad sabi'u muhammad tasi'u muhammad ashiru wai shi wai wai wai duk inda an sa Muhammad to wai dole sai da lakabi Sunan sa ah, Muhammadu Garba ba yanda za a yi ci ba wai wai ma bahaushe wai ya kira wai sunan Muhammad kawai kaga Muhammad ku sunan anan Muhammad sunansa Muhammad shi yasa wani yasa yasa wa ɗansa suna Muhammad wai sai wani ce to wannan muhammad gaya haka ba muhammadu wa muhammadu awwalu ko muhammadu kabiru ka sa akwai muhammad kabir akwai muhammad sagir <laughs> eh a tamyizi dakata yanzu shi ba ana yi ne don kwaikwayon manzan Allah ba to shi muhammadu ba ya kafe tambayan ka yi, ina ce kwaikwayon annabi ake yi to shi ne manzo Allah sunansa Muhammadu wa Muhammad ne shi ne wani yasa sun aka ce Muhammadu ya ce sunansa Muhammad Muhammad yanzu kaga awwal fa a ah, sorry fa kai hakuri ka san me awwal ma'ana awwal a karatun hafsu awwal a karatuwarsu lawali ko lawal lawal kenan ko ba ka bane na ɗaya kenan ya kamata an ce ma awwal to kai ne na ɗaya fa ku? kawai ma'anar sunan awwalu na ɗaya sani kuma na biyu kullum shine ma'anar sunanka bai da wani amfani astaghfirullah ka yi hakuri ito a gaskiya ne salisu kuma na uku rabi'u kuma wai kai nan bafo ne da a ce ma rabi'u da a ce ma nan bafo duk dai haka kamis ku yi guri fa haka sadis duk irge ne amma yanzu misali a sama suna abdullahi kaga an ce abdullahi ana nufin bawan Allah yanzu wani ba da ya da ma'ana ko ba ka ne to da Allah ya kamata mu gyara akwai kuma yan kakale su kuma idan an yi mai haihuwa shi kuma sunan kakale ke nema suna wani wani sabon suna da ba san ke ba sai mutum ya zo yana abin nan wani ya yana neman wani suna wai yana so sai sa suna wai aish wai aish ba ne yomi kuma da shedanci an haifa yar yari ya yarsa ne wani samu zai wai wani abu na burgewa to nace gwanda ma Aisha akan ce manzo Allah akan ce da ita Aish eh manzo Allah yana so ya wasa da Aisha ko ya abuna sai ce da ita Aish Aish amma Aish <laughs> duk irin suna da kina su wani samira su wani wane ne eh su wani yasmin su waye duk ga ba su wani ma'abana mage fa ake ne ko huraira ko ya guri fa mage kenan to bari zan bari kan ta kira sunan abu nan da sauransu da Allah a rinka sa suna mai ma'ana ga sunan sahabbai ga sunan matan manzan Allah ka gani ga sunan annabawa salihan bayi ga sunan duk alittafai muna karantawa sunan magabata na kware shine ya kamata gaskiya mutum ya rinka sa ba wai kawai abin nan ba Allah dai ya daɗa ganar da mu duk wanda aka yi masa haihuwa to da Allah ya kokari ya binciki malamai ya duba suna na gari da ya kamata kuma suna ana so ka sa sunan da wato ana tafa'uli da suna abinda ake nufi tafa'uli ma'ana ma'ana sunan ka yi fatan Allah ya ba wa mai wannan sunan wannan abin ina fata ana fahimta ka sa masa suna abubakar to kana so yi ɗabi'a irin ta sai na abubakar ka sa masa suna umar to yi abin irin na umar ko ba ka bane yawwa ka sa masa suna a musa kana so yi ɗabi'a irin ta musa an sa masa ibrahim to yayi ɗabi'a irin ta annabi ibrahim alaihi salatu a wasalam wannan kenan wannan malanci da Allah karam kalla wani menene hukuncin shan rubutu saboda na ga gaskiya wasu din ba suna rubuta kuma suna samun biyan bukatar su eh wasu ba suna sihiri ba kuma suna samun biyan bukata biyan bukata ai ba shi ne ba shi ne certificate na halarci ba wato shi qur'ani fa ku daina mai da shi chemist kullum da mutum ya tashi sai zai ɗebo fanadol, ya ɗebo paracetamol ya ɗebo optelidon ya ɗebo mai a ciki lalle qur'ani magani ne wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil haka Allah ya ce magani ne to amma ta yaya aka yi amfani da maganin shifa'un lima fi sudur magani ne na abin da ke cikin zukata sannan ana yin tawassuli da qur'ani Ayi a karanta shi a addu'a a ce Allah ka yaye mana abu kaza da yake damun mu sannan ana iya karanta alkur'ani a karanta shi a cikin ruwa a sha amma a ajiye bakin allo ana rubutawa ana bayawa mutane suna sha wannan baya cikin aikin da annabi ya ce ayi kuma shi mutum musulmi an ce ya abin da shari'a ta ce yi ne wannan ɗin ana yi don yin da ake ba shi ne yake nuna cewa yayi ba a nassi ya nuna ayi ba ce ayi ba gargajiya ne kurin rubutun sha duk da cewa kuma qur'ani ake rubutawa kamar yanzu wanda zai ɗauki laya ne ayi zai dauko ayan qur'ani ya daura laya ya rataya shi yana ganin ai tunda qur'ani ne to shikenan yana abin nan ai an ce masa sun ce a daura wasu zancen da fi komai inganci shine bai halatta ba saboda zaka je ka fada cikin najisa da kazanta da shi in mace ne ta za ta daura laya a kanta ta je tana al'ada da shi ko mijinta yana alaka da ita da shi da aya alqur'ani yanzu kin ga bai kamata ba bai dace ba daka baya cikin abin da annabi ya karantar shan rubutu ba baya cikin abin da annabi ya karantar wanda yake so ya magani da alqur'ani kike ne ya dauki duk abin da Allah ya hore mai cikin alqur'ani karanta cikin ruwa Allah ya amsa masa ko ya zauna ma ya tilawa in kai tilawa ka gama ka daga hannu ka ce ya Allah kai mun kaza ko ka samu wani makarancin Qur'ani wanda yake da alaka da Alqur'ani kullum ka ce da shi da Allah idan ka gama karatu ina da bukata kaza da kaza ka taimaka min da addu'a wannan duk ya halatta ya zo a riwaya amma mutum ya je dauka ya rubuta wannan fa babu nasi in an tsare ka fa ba za ka bada hujja ba duk abin da malamai suka faɗa ni daga ƙarshe da shi ne kar a yi din shi ne Mun fahimci wannan da kyau kuma da wannan wasu malaman suke tsafi suke sihiri suke bokanci duk da shi kwarai da gaske yanzu a garin nan wallahi talla ko waɗanda za su suna sanannun mutane ne kowa ya san su da an faɗe su sani kudin sun mai da qur'anin nan malam ya zama qur'ani ya zama abun tsafi kawai mutum yanzu ya tara garda suna masa karatu saboda biyan bukatan wani ana karanta ana jefawa ta baya ta jini waraka waraka an karanta a jefa shi yana fada wannan wannan bokiti na jini haka ko wani kwano na jini a nan wata unguwa nan kusa wallahi wani yaro ya same ni ya zo kamar zai kuka ya ce malam dan Allah aje je a wazi a unguwan nan tamu ya ce a gabana na gani a unguwar akwai irin gardawan nan da ake ɗaukan su aikin su kunu suna addu'a wa masu kuɗi ya ce wallahi qur'ani izu su ne irin wannan bugun dutsen ya babbaza ya babbaza akan akan akan shimfidar sa kurum ya zo ya dora sallah ya kwanta akai akai masa magana ya ce to me ya ce sittin ce ta kwanta akan sittin wallahi akai ce wai shi ma da shi ne shi ma izu 60 din yana kansa to wai 60 ce ta hau kan 60 haka yi faɗa kuna rubuta qur'anin kuma ba kwa ganin kimarsa ba kwa ganin darajarsa idan mutum babban barawo ne sai ya zo ya samu malami ya ce a mai rubutu ya sha a ba shi sa'a idan karuwa ce a je a bata qur'ani subhanallah a rubuta mata ayan alqur'ani wai ta tsarki da shi wai maganin farin jini karuwa da qur'ani kuma duk irin waɗannan malaman su suke ai ba malamin da ya fi kowane tsafta irin malamin sunna wallahi tallahi duk wannan surkullin tarkace ba za ka shi ba amma mutane su ta wuri su abin kuma Allah ya ya ba su rabu da talaucin ba kuma har yanzu suna yi dan samu duniya amma suka kowa talauci kuma wai wani ya zo yana neman kuɗi ya zo ya same ka wai wai wai kai addu'a wai da Allah yana neman buɗe da abin sauransu kuma ka zo ka same shi da rigarsa da annakiya da datti ga talauci kamar zai magana a gidansa to wai shi zai baka maganin samun kuɗi to shi ya bawa kansa mana ko zai baka sa'a wani bai zai tafiya ba sai malamin sa ya bashi sa'a ya sanna ya tafi musamman yanzu 'yan siyasa da ana ana neman mulki su ta kifa mutane su ta kifa su wallahi tallahi nake ga ma su ta kifa a na jaye wanda ka zo a duba maka ai sai ka zo an duba maka wannan lamari sai da dubawa malamin duba dan duba kenan dan bugun kasa in kana neman wani abu sai ce a ah, wannan abun ai wanda ka je ka shige shi za mu sama maka za maka hanya wani ya sa kai kisa sai an yi kisan kai a hada kuma da rubutun a sha wannan ba daidai bane wallahi gargajiyanci ne kurum sa ya kamata yan uwa su kiyaye kaga in za ka yi abu kurum ka yi abin shari'a ta ce ka yi shari'a ta ce ka yi quiet right je ka ce ka ba kar ka yi kar ka azarbabi fa tasquta fi nari fa tahlaka ka je ka fada cikin wuta ka halaka Allah kiyaye da Allah malam mai hukuncin yar bebi da yara suke amfani da shi din nan ya tsana ya halatta in yara ne kanana a sai musu su yi wasa da shi wannan ba laifi bane kuma yadda riwaya ta tabbatar da haka wayin kana akwai magana take cewa idan an saya din a balle wani abu na halittar su kaman kaman a samu kafa a cire a canja halittar da yadda bai zai zama complete cikakken mutum ba ko a samu ido ɗaya a kwakule shi ko a samu kunnen a yanke shi da reza haka dai kar a bar shi da cikakken halitta dan kar ya zama gunki haka amma wasu ma suna cewa a yi shi inda yara ne akwai wata rahusa da sauki da aka yi musu wannan yana cewa da Allah malam dangane da aikin haji idan mutum ya zo jamrori nan guda uku ma'ana gurin da ake jifa aljamratu sugura da alwusta da alkubra dutse na farko na tsakiya da na karshe babba to yaya ake yin jihun uku uku ne ake jefa kullum a ranar sallah yayin da aka baro an baro arfa an tafi musdalifa an kwana washe gari da safe ranar goma ga wata za a je a yi jifa jifa ranar sallah yanda duniya take sallah wannan ne ake jifa kwaya uku shi kuma dutsen karshe ake jefa aljamratul akaba babban na can karshe shi ake jefa amma na sha ɗaya ga wata za ka fara da na farko ka jefa guda bakwai na biyu ma ka jefa guda bakwai na uku ma ka jefa guda bakwai ya zama guda nawa ashirin da ɗaya ranar sha ɗaya ga wata ashirin da ɗaya ranar sha biyu ga wata ma ashirin da ɗaya lokacin jifan kuma sai in rana ta yi zawali ranar sha ɗaya ga wata sai bayan rana ta yi zawali dab da lokacin azahar kenan haka sha biyu ma ga wata bai halatta a jifa da safe ba da kai da safe gwanda ka bari bayan la'asar ka je ka yi ko kai da daddare na ranar ba ba wai na gobe ka zo ka yi shi da daren yau ba kamar yadda duk yanzu alhazan yanzu ake ake caccanja musu abubuwan duka yawanci caccanja ake Na zo jifan da ya kamata ku je ku yi shi ranar sallah sai a turo ku tun kwanan musdalifa tun daren musdalifa kullum aka gana a jama'a na sai ana ta kore mutane a tafi tsawo da cinkoso yau kai ka raba da aikin hajji cinkoso duk wanda ya tafi aikin hajji ai ya rijista ne daman shiga cinkoso kawai kai yanda annabi ya faɗa daidai gwargwado masata ko tafiya mai nan ma ana tafiya ranar takwas ga wata kuma ai ita tura mutane tun ranar bakwai ga wata riga malam masallaci kenan an ce ka je bakwai ga wata kai ka je takwas ga wata kai ka je tun bakwai ga wata wai ana ganin yan turkiya yan taki kenan suna tafiya su dan wannan jahilan mutane da ba su da karatu su da tun ranar bakwai ga wata ma da asuba za ka suna talo da moton suna tafiya arfan ma kafin ranar arfan su sun tafi a can za su kwana to jahilai ne ba malami a cikin su da wahala ka ga wani malami yana jagorantar su to wannan ba daidai bane da haka dan uwa ka gane ranar farko tsakuwa guda bakwai ake jefa dutsen can karshe ranar sha ga wata tsakuwa guri guda uku tsakuwa bakwai bakwai sau uku kenan haka ranar sha biyu ma ga wata daga nan kuma ka gama tambaya ta karshe wannan bawan yake cewa malam idan liman yana karanta fatiha amma mu zai dinga bin sa insha Allah ka zo wani sati shine karatun da za mu yi menene mai ya sallar mai istihada za ta kasance mai istihada shine mace mai jinin rashin lafiya ko za ta yi sallar ta kamar yadda ta saba tana yi jinin rashin lafiya baya hana mace komai komai baya hanawa komai baya hanawa kawai sai a je a nemi likita ya bada magani ya tsaya kuma eh, kuma za a iya bin liman a sura a farilla ko na fila kamar liman yana karatun sura in mutum ya ji ya iya ya bi shi a'a cewa aka yi a shiru wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu ai shiru aka ce sannan kuma yan uwa wasu na rubuto takarda da da hoton mata a jiki da irin hoton angwaye din nan kaga wannan abin da ake yi a mu a jiki kullum mun sha fadakarwa da Allah irin wani abu ya kamata ya kokari a kiyaye fa wani abun ba gaskiya di tsakani da Allah fa yahudanci ne fa ba musulunci ba mutum ya zo ka fa ka ne ka je ka dauki hoton matar ka ka lika shi a jikin memo kowa yana gani Allah fa cewa ya matarka suturarka ne hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna matarka fa so ake ka boye ta amma ka zo ka yada ta a duniya kana bayyana ta sannan kuma mutum ya zo rungume matarsa ya zo dauki hoto ya kama ya ya kama ta kama shaga kuma zo a liƙa kuma ana ana raba mutane gaskiya nan ba daidai bane ba kamar tsiraicin ka ne fa ka tsiraicin ka ne bai kamata ku rinka bayyana matan ku ana gani ba ai shi yasa hikimar ubangiji Allah ya kaddara mace namiji ɗaya ke aurenta Kaji ko a tunani ne ko mafarki kai ka ji wani yana alaka da matar ka ji za kai kamar ranar me yake damun ka da mafarki ba da mafarki wallahi ba za ka ji abun ya maka daidai ba to wani za ka zo saboda abun nan mutum kamar bai da kishi yana liƙa hoton matarsa ba wani nan irin wannan ya a wani ya kashe masa aure ba irin an yi aure din na an yi kalanda ya sa aka ɗauki hotonta da ta malam aka aka liƙa ana raba mutane ka zo daura aure sai a baka an je reception ana baka ana cin abinci wani da ya ga abun ya burge sai je kai wa mai daukan hoto ya daɗa daukan masa hoton yarinyar sosai ya ga ta ƙayatar da shi tsakani da Allah shi ya yi sa aka gyara masa ya ilajin ɗinsa ya je kai shi gida falonsa babba sosai ya ɗora shi akan irin kotun wannan bot nan ya dora shi ya ajiye kujera sai kullum idan ya dawo sai ya sha kallon abin sai ya more har matarsa ta gano kullum iya ya zo sai dai ya makale gindin kujera yana haka yana lekawa ka san mata da kishi na masifa babu hoto ma yaya na an ga wani abu wayar kama ba su kyale ka ba dan bala'i waya da kana shiga ban daki ko da bacci ya kama ka sai daga didire didire tana daddanna maka sai dai in kai dabara ka mata hikima to wannan hoton ya kawo gaba daya aji da ta ga abun bai mata ba sai ta dauke hoton ta canja hoton guri ta mai da shi nan inda yake zama da ya zo ya duba ya duba bai gani ba sai shi ma ya ɗauko kujerar ya canja ya mai da ita can gurin <laughs> ai shaidanci ne duk wanda ya bude wallahi zai gani in ta gaice maka zance da ƙarshe malam wallahi mutumin nan sai da ya raba wannan matar ta hoton da gidan mijinta da matar abokin shi ne kurin ya ga ta masa ya ce wallahi ko da kuɗi ko da tsafi wallahi sai ya aure matan nan sai da ya san bala'in da ya kulla alaka yana mata waya suna gaisawa wasa dariya ya ta aika mata kyauta sai ce kar ta gaya mijin to mace rauni yau an bata gobe an bata in ka ga wani ya yawaita maka kyauta kyauta wa matarka wallahi ka bi hankali magana ta gaskiya yau an bata gobe an bata yau an bata gobe an bata sai dai samu kurmi ya hada su hada da mijin tana fitowa wallahi kullu alaka ya aure ta wallahi me dalili irin wannan kalanda kalanda da ake wannan kauyanci ne fa su ma din inda suke yanzu sun daina ai birnin ci malam ka lullube matarka da dogon kaya da hijabi da niqabi kirim ba wanda zai ga matarka wannan shine birnin ci da burgewa amma dan ka zo ka bayyana matar ka matar ka ita ɗaya ne mata a duniya a makotanka ko wanda suka ninninka ta ƴaƴan talakawa sun dama ta sun abin nan yanzu ma da Allah ya kaddara ma Allah ya ce miki ƴaƴan talakawa nan sun sun ma fi ƴaƴan masu kuɗin can talaka wallahi in ya haifo ya wallahi sai kai mamaki kace daga ina ta fito wallahi ku ji tsoron Allah to abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ko har harshe Allah mana afuwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh